abin da muke yi a kwamitance shine muna tattaunawa da waɗanda suke waje kazalika muna tattaunawa da waɗanda suke a hannun hukuma kowanne kuma da na bayani akwai ci gaba ana samun rarrabuwan kai a ƙungiyar nan wasu sukan fito su ce su ba da su ake wannan tattauna ba saboda haka abin da ake yi ba ruwansu su ba zan yi mamaki ba idan mutane sun faɗi haka kar manta cewa da lokacin da malam muhammadu yusuf yake da ya tafiya ɗaya ce bayan rasuwarsa an samu rashin fahimta da suka dawo saboda wasu dalilai da mutane so da sun san su aka rabu biyu aka zo aka samu ansaru suka fito daga cikinsu sannan aka samu wani bangare wanda suka ci gaba da kasancewa a cikin jama'atu ahlus sunna lil da'wati wal jihadi to idan ma yanzu hali yayi da zai sa wasu su ma su rarrabu zan yi mamaki ba to ya zango ka daga irin yadda fitane suke fitowa su ba ku nasu ba'asi ko kuma shawara a dangane da wannan aiki da kuke alhamdulillahi na gamsu na ɗaya dai su mutanen da muke sulhu da su mutane ba za su iya fahimta yadda su kansu aka san su da yawa suka yadda da cewa zuwa zo a yi sulhun nan ba domin sulhu kamar yadda suke faɗa Allah ne ya ce a kuma kasancewar kai kana tunanin wanda za ka yi sulhu da shi yana da tunanin yaudara ba hujja wacce kake ba za ka yi ba daga bangaren yan najeriya kuma alhamdulillah ana ta addu'a ana ta bada bayanai ana ta ɗaukan matakai wanda zai sa mutane su yadda su yi wannan abun domin kowa ya gaji da wannan abun da yake faruwa yan najeriya suna gaggawa domin abubuwan ta'addanci da abubuwan irin wa'annan da suke kawo barazana a kan tsaro abu sabon abu ne a gunmu. Na ji ta bakin wasu shugabannin addini domin da shawarar da suka baiwa kwamitin sunana ahmad tijjani ahmad da ni babban limami na masallacin juma'a da yake karkashin yan ɗariƙar tijaniya na farko wajibi ne ga gwamnati maganan adalci gwamnatin tarayya da dukkanin matakan fitar da jihohi da lokal gannan su lura da adalci wajen abun da zai zo mana zaɓe nan gaba dole ne wannan saboda kullum idan aka samar da shugabannin da mutane ba sa so yana haifar da rashin zaman lafiya a cikin al'umma. Ina Reverend Dr. Abare Kalla kan ciyaman na Gombe State. Maganan sulhu abu ne da ya shafi rayuwa harshe ma da hakuri sukan samu matsala abin da muke kokarin da yama kwamiti da suka zo idan an karar da kana da matsala da wani a samu hanyar da za a hada ku zama ku daidaita ku faɗi ne matsaloli da kuma yadda za ku yi ku ci gaba domin a yi zaman lafiya.